This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. masu raro barkan madaunar la'asariya da fatan mun same ku lafiya suna na la hashin gumel tare nake da muhammad hafiz balal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci yau ranar lahadi bi ga watan fabrairun shekarar 2025 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su hafiz ba mukanin labarai shugaban ƙasar amurka donald trump ya sanya hannu kan umarnin zartarwa da ke ɗaura harajin kashi 25 cikin 100 kan kayayyakin da ake shigowa da su daga ƙasashen kanada da mexico da kuma harajin kashi 10 cikin 100 na kayayyakin da ake shigowa da su daga china jiragen yakin amurka sun kai hari kan kungiyar is da ke somaliya inda suka kai farmaki kan abin da jami'ai suka bayyana a matsayin tungar manyan jami'an ƙungiyar a yankin mai tsaunuka yayin da firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu ke shirin yin tafiya zuwa washington don ganawa da shugaba donald trump ƙungiyar hamas ta sake sako karin wasu 'yan isra'ila da aka yi garkuwa da su to kanan labaran duniya kenan cikin shirin za mu duwo batun ficewar kasashen niger mali burkina faso daga kungiyar ecowas yau allah kamu bayan shekara guda kin kuma yau mun hita yau mun hita shi nan ba mu babu sai babu mu babu sai da yawo babu mu babu wanda aka rasa sai da yawo haka kuma muna ɗauke da shirin dandalin 'yan jarida wanda a yau sulaimun bar mai shirya kuma zai gabatar mana daga jamhuriyar Nijar. sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da ku masu wari kuke aiko mana ta imel to amma fa sai mun fara da shin kashi na farko na labaran duniya tukunna. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar shugaban ƙasar amurka donald trump ya sanya hannu kan umarnin zartarwa da ke ɗaura harajin kashi 25 cikin 100 kan kayayyakin da ake shigowa da su daga ƙasashen canada da mexico da kuma harajin kashi 10 cikin 100 na kayayyakin da ake shigowa da su daga china wanda zai fara aiki a ranar talata mai zuwa a cewar fadar white house sakatariyar yaɗa labaran fadar white house caroline lobit ta faɗa a yayin wani taron manema labarai a ranar juma'a cewa kanada da Mexico suna ba da damar shigar da muguwar kwayan nan ta fentanyl da ke kashe Amurkawa da kuma bakin haure ba bisa ka'ida ba zuwa kasar mu. Trump wanda yake hutun karshen mako a wurin shakatawa na mara lago da ke jihar Florida bai shirya zai yi wa manema labarai magana ba. Yayin da kayayyakin kanada za su sha harajin kashi 25 cikin 100 Trump ya ce zai ɗaura harajin kashi goma cikin ɗari kan ɗanyen man Kanada da ake shigo da shi. makamashin da ake shigowa da shi daga mexico na cikin kayayyakin da aka ɗaura wa harajin kashi 25 cikin 100 mexico da canada sun mayar da martani daga baya a ranar asabar yayin da china ta yitar da matakin na trump a ranar lahadin nan amma ta bar damar tattaunawa don gujewa taɓarɓarewar lamarin jiragen yakin amurka sun kai hari kan kungiyar is da ke somaliya inda suka kai farmaki kan abin da jami'ai suka bayyana a matsayin tungar manyan jami'an kungiyar a yankin mai tsaunuka shugaban amurka donald trump ya sanar da kai farmakin na ranar asabar a shafukan sada zumunta yana mai bayyana lamarin da auna babban mai shirya kai hari na isis da sauran 'yan ta'adda da ya ɗauka kuma yake jagoranta waɗannan masu kisa da muka samu sun ɓoye a cikin kogo suna yin barazana ga amurka da ƙawayenmu in ji trump har-haren sun lalata kogunan da suke ciki sun kuma kashe 'yan ta'adda da dama ba tare da cutar da fararen hula ba wata sanarwa ta daban daga sakataren tsaron amurka pete hegseth ta ce har-haren sun afkawa wani yanki ne a tsaunukan golis na somaliya kuma ya ƙara kasara karfin isis na ƙulla makirci da kai har-haren ta'addanci da ke barazana ga 'yan amurka abokanmu fararen hula da basu san hawa ba basu san sauka ba Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ke shirin yin tafiya zuwa Washington don ganawa da shugaba Donald Trump, kungiyar Hamas ta sake sako ƙarin wasu 'yan Isra'ila da aka yi garkuwa da su, ciki har da wani ba Amurke ɗan asalin Isra'ila bayan shafe kusan watanni sha shida a hannunsu, sannan Isra'ila ta sako fursunonin Falasɗinawa da dama. ana sa ran mataki na gaba na tsagaita wuta a gaza zai kasance cikin ajandar taron idan shugabannin biyu suka hada a ranar talata mai zuwa prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya ce i believe that working together again we will raise the us israel alliance na yi imanin cewa yin aiki tare za mu ɗaukaka ƙawancen amurka da isra'ila zuwa matsayi mafi girma na da yakinin cewa za mu kammala fatatakar ta'addancin iran da samar da wani sabon zamani na zaman lafiya da wadata ga yankinmu. Ana shirin fara tattaunawa kan mataki na biyu na tsagaita wuta da Hamas yayin da Netanyahu ya zama shugaban kasar waje na farko da zai gana da shugaba Trump a fadar White House. To nan ba da jima ba hafi zai sake damar da ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan ficewar kasashen mali nijar da burkina faso da suka yi daga kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas ya fara aiki daga ranar laraba bayan wata dambarwar siyasa ta tsawon shekara guda ta ratsa yankin ta kuma saka kungiyar a halin rashin tabbas shugabannin mulkin soja na kasashen na burkina faso mali nijar sun zargi kungiyar ecowas da kakaba musu munanan takunkumai na rashin tausayi da suka saba ka'ida bayan juye-juyen mulkin da suka dora su kan mulki. Yusuf Abdullahi ya haɗa mana wannan rahoton. dubban dubatar mazauna birnin yamai ne suka gudanar da wannan jerin gwanon wanda ya tashi daga dandalin plus tumo zuwa dandalin plus de la concertation domin nuna murnar su da fitar ƙasar nijar cikin ƙungiyar ecowas tare da kawo goyon bayan su ga kawancen ƙungiyar ias wanda ya haɗa kasar mali da burkina faso da kuma nijar daga yau daga yau ba daina ba kuma eh, gani eh, ci gaba ba daina ba su suna bayan waɗansu da ba su so afirka su ci gaba mu ko muna so mu ci gaba saboda shi ne muka ce da su da mu hanyar mu ba daina ba kuma kin kinga da su suka rena to wallahi duka ƙasashen ga za su komowa cikin kuma ios za ta zama etats-unis de l'afrique insha Allah sai dai yawo ta ɗauki sunanta na sai dai yawo da yau sai yau mu kyan Nijar ba mu ba sai dai yawo tsawon shekara da tara Nijar tana cikin sai dai yawo babu wani abu na umarni wanda muka gani don ka muna bayan sojojin mu yau muna bayan su gobe muna tare da ƙungiyar mu sabuwa ta IAS yunkurin kungiyar ecos na tsawon shekara guda domin sake mayar da waɗannan ƙasashen uku a cikin ta bai samu nasara ba duk da haka kungiyar ta ecos ta sake baiwa waɗannan ƙasashen uku wasu watanni shida domin sake duba matsayinsu wata shida wannan da sun kace sun bamu ba don wani abu ba ne saboda su nemi su cuce mu a cikin muna sai da yawokin yau allah ya samu kawo inda mun yi shekara guda kin da sun kace bayan sai bayan shekara guda mu hita yau Allah kamu bayan shekara guda kin kuma yau mun hita yau mun hita shi kenan ba mu babu sai yawo yau babu mu babu sai yawo babu mu babu wanda aka tare sai yawo wanda ke son ya zo IOS in mutunan kware ne in ƙasa wanda ke da magana irin ta ta 'yan aka yi ba a komowa hanya na buɗe in ya cika ƙa'idodi waɗanda ya kamata mutum ya cika su ya shigo eh, eh, eh, ba mu liƙe kofa ba tuni dai kungiyar ta ecowas ta nuna amincewarta da fitar waɗannan kasashen uku na is daga cikinta a wata sanarwa da ta fitar kungiyar ta ecowas ta bayyana cewa al'ummomin waɗannan kasashen uku za su ci gaba da kai da kawo a cikin kasashe mambobinta tare da ci gaba da amfani da wasu takardun kungiyar musamman ma fasfo har sai abin da hali ya yi yusuf abdullahi da ganyamai jamhuriyar nijar wa gaida Yusuf Abdullahi. Ta wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Hafiz ya mana da karashin labaran duniya. Ana ci gaba da samun cece kuce kan wani kazamin hari da aka kai a wata makarantar kwana a Suza, wani birni a yankin Kusk na kasar Rasha da ke karkashin ikon Ukraine tsawon watanni biyar. Rannan sojin Ukraine ta bayar da rahoton mutuwar mutum hudu tare da jikata wasu fiye da tamanin da aka ceto daga baraguzan ginin shugaban ƙasar ukraine zelensky ya ce harin wani hari ne da jiragen yakin rasha suka kai kan wata makaranta inda fararen hula ke fakewa da shirin ficewa sai dai ma'aikatar tsaron rasha ta zargi ukraine da cewa an harbo makamai masu linzami daga yankin sumi na ƙasar ukraine a halin da ake ciki adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin makami mai linzamin da rasha ta kai kan wani bene a poltaba ya kai sha hudu ciki har da yara biyu. Yau Lahadi za a gudanar da bikin bayar da kyautar Grammy Awards a birnin Los Angeles da ke jihar California a wani biki da zai girmama mafi kyawun kiɗa tare da amincewa da mummunar gobarar daji da ta yi barna a masana'antar. Beyonce za ta yi gasa don samun babbar kyautar Grammy da kundin waƙoƙinta na shekara tare da Cowboy Carter. fitacciyar mawaƙiyar da ba ta taɓa lashe kyautar kundin waƙoƙi ba duk da lashe kyautar grammy 32 da ta yi fiye da kowane mawaƙi har ila yau a cikin waɗanda suke takarar kundin waƙoƙi na shekara akwai shahararriyar mawaƙiya taylor swift da the torture point department da kuma billy elish da hit me hard and soft Tashar talabijin ta CBS za ta watsa bikin kai tsaye na misalin karfe 8 na dare agogon ET wato karfe 1 agogon GMT na ranar Litinin daga crypto.com arena da ke Los Angeles. Muhammad Haizuwa wanda ke karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Haka kuma a duk lokacin da ake so za a zuwa shafin mu yanar gizo domin sauraron wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Ta adireshin mu na voa voahausa.com. To yanzu a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe goma da minti goma sha biyu na safe yanzu kuma sai mu na gaba. Tsangoma ko cin mutum yi ci ba shi sauyin dan jarida. Masu sauraro barkamu da sake haduwa a shirin dandalin 'yan jarida wanda ke haska fitila kan muhimman abubuwan da suka wakana a tsawon mako a kasashen Afirka ta yamma da ta tsakiya. Ni ne Sule Mummuni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A yau shirin zai karkata ne kacokan kan ficewar Niger, Mali da Burkina Faso daga ECOWAS watanni sha biyu bayan da waɗannan ƙasashe suka ƙaddamar da yunkurin raba gari da kungiyar da suke ganin tana masu katsalandan a harkokin cikin gida. Wane ci gaba ko akasin haka matakin ka iya haddasawa talakawan yankin a harkokinsu na yau da kullum? Wannan na daga cikin tambayoyin da za mu yi ƙoƙarin samarwa amsa tare da bakin shirin na yanzu. Editan jaridar L'Independent Police Jaharu Mamman da Suleiman Bra, editan jaridar La Voix du peuple Malamai barka ku da zuwa. Barka dai Suleiman. Barka Suleiman. jeff bari mu fara da kai. Yanzu dai ta tabbata kasashe uku da suka kafa kungiyar IOS sun fice daga yawo Wani ci gaba ko cikas ka iya biyo bayan haka? To shile inda kwai ci gaba na fari da ya kamata a ce za su yi alfahari da shi shi ne ganin yanzu hankalinsu ya komo kan ya eh, ta'addanci tunda ne umar ba isa kafa wannan kungiyar. wa'annan sojoji da suka ɗau mulki a ƙasashen uku kowa ya yi tunƙaro da cewa rashin tsaro da magabatan horar hula suka sa ƙasashen shine ya kawo suka ɗauki mulki kuma suka kafa wannan ƙungiya is don su ji daɗin maido da tsaro a su kenan ana iya cewa inda kwai ci gaba yanzu kenan hankalinsu ya komo waje guda babu rikitayya su da sai da yawo don ja in ja za su mai da hankali yanzu a su ceto su daga harkar tsaro Eh, na biyu shine tsare-tsare da za su yi tunda in ka diba da yankin mali da yankin burkina da na niger ya ce maka wuri ne na makiyaya to kenan wannan maido hankali da aka yi kenan za a yi tsari wanda makiyayan nan za su ciri ba shi kuma sun jima shekaru da shekaru suna kuka musamman in ka ɗauki niger da mali an jima ana rikici tsakanin makiyaya na ƙasar niger na musamman yankin tilaberi da makiyaya na tsallakin mali wanda mafi yawa rikici yayi yawa tun fil azal kahin ta'addanci ya karhi ma wannan suna fama da rashin fahimtar juna tsakanin makiyaya namu na Nijar da ƙetaren mali inda ake eh, sace-sace wannan su zo su haɗa wa'annan da makamai su yi kashe-kashe su amshi dukiya kenan kaga tun da yanzu an komo an kawo kungiya da za ta bada damar zarga-zarga kenan za a ciwo kan wannan matsalai in ya so sai tsinkaye na nesa wanda ake ga shi ma akwai riba kamar irin tsarin da suka yi da suka kawo is suka sa hannu a dokoki na cewa za su haɓaka zarga-zarga zuwa da zawa tsakanin wannan ƙasashe eh, uku. Suleiman wani irin ci gaba da koma baya za a iya uh, fuskanta sakamakon um, wani al'amari da ya shiga tsakanin waɗannan ƙasashe? To, banda harkokin governance wannan politik mulki ai da kwai harkoki irin na hulɗa musamman abin da ya shahi kasuwanci kuma akwai hulɗoɗi wanda ya shahi na su kansa al'umma na wannan ƙasashen guda goma sha biyar ku tuna na cewa in kuna cikin wannan kasashe goma sha biyar nan in na tashi a matsayina na ɗan in zan tafi senegal ko zan tafi ina ne banna tambayar wani fasfor kuma harkokin kasuwanci ma akwai kudin kwasam wanda ake kasauki kuma akwai wannan kartin don ta eh, dan resursan kinsa da yawo don duka irin wani abubuwa ne wanda to he zamana su a da a jagorancin kamar an hibe harkokin karhin siyasa musamman bisa kan harkar manda washe lokacin ka zai kare wa'adin mulki he zamana kuma a cikin kasashen da sai da ma akwai wanda suke faɗa aji wanda su suna iya yin wani abu wasu kuma he a ga su in suka yi a biya kalahi kenan wannan sojoji su ya suke ga sota su ce bisa tahiya kamar wannan inci ne da suka samu na hwari kalubalai wanda al'ummomi za su iya eh, huskanta musamman ma mun ka ɗauka harkokin eh, mu na nijar na farko shine kutuna da mu da najeriya muna raba iyaka ta eh, kilomita dubu da biyar in kuka ɗauka a jihar takwas da gare mu banda ya mai da talabir da agaras babu wata jiha wanda bata wata iyaka da najeriya hulɗar kasuwancin da muke yi da najeriya bin mayan shi da mayi da burkina in aka ce yau mutumin niger ya yi biza zai shiga najeriya ko kuma shi dan nigeria in zai yi biza sai ya shigo nan gurin kun ga nan gurin ci baya ne aka samu ba karami ba misali in ka ɗauki mali tana da buƙatar eh, senegal tana da buƙatar cote d'ivoire tana da buƙatar ghana bisa kan harkokin mai ne bisa kan harkokin wuta ne bisa kan harkokin wasu abubuwa ita ma burkina tana da buƙatar cote d'ivoire tana da buƙatar mu ma nan gurin muna da buƙatar sauran kasashe kenan muna iya wasu abubuwa hallo wasu abubuwan dole he mun zo mun yi su da wasu kasashen. Damina da ruwa da iska bai hannun aikin jarida sanyi. A Jaharu, wai a ƙarshe kamar ya kake ganin zamantakewa ko kuma makwabtaka za ta kasance a tsakanin ƙungiyoyin nan biyu IOS da cdo. Eh, eh, eh, kasan in ka leƙa ka gani shi wannan rabuwa da aka yi wani aji ne da aka kai na kama irin bayanin da na ma na gurin da aka ɗauka na yanzu ka a ƙara samu mu baki Eh, ba turawa ba sa biyo ba ta ecowas su taka mu birki a cikin yanayin tahiyar da kasashen mu guda uku in muka yi niyyar tsarin mulki duk wanda muke so ba a bi ta ecowas a ce ko za a ɗauka mataki a kanmu ko za a kawo mu hari wato kenan ka ganan eh, ana iya cewa shi ya sa aka yi hito daga ciki to amma idan ka leka ka gani yanzu hudda tsakanin wannan a kungiyar ta is da ecowas dole sai sun yi hudda saboda mi saboda idan ka ɗauki eh, ƙasashen wannan kowa na ma bayanin irin kasashen shi na hudda hada-hada kasuwanci da hudda ma irin ta ci gaba ta kasa da ƙasa irin kasuwancin da ake yi game yadda na ma bayani da hudda da muke yi da nigeria ba mu da ita da ka hada mali da burkina babba su kamo hudda da ke da kai tsakanin niger da nigeria hatta kasuwancin hatta zamantakewa har ta gane ma juna da 'yan uwanci da arewa nigeria da niger da rabi kishi biyu na 'yan niger suna su da arewan nigeria rabuwa irin ta dindindin an rabu babu ita amma yanzu dai za a koma hudda tsakanin kungiyoyin biyu tun da talakawan su tare suke kenan kowa idan yana so ya gyara ma talakan shi rai sai ya komo ya nemi hudda yanzu a zamna da ecowas da is a tsaida a tattamna to in ka lura kuma ai ta nuna duk da an raba kayan eh, magabatan is ai kaji sun ce ba su yanke ba kwata-kwata wannan hudar wadda ake yi dama dan sauran kasashen talakan kasashen Eko suna iya shigowa niger su jujuya su yi yadda suke yi da su ma sai da yawan kaji ai ta ce har lokacin da za su ɗau wani mataki su tsaida a yanzu dai an bar talakan za su ci gaba da wannan hada hada tasu to yana nuna kaga kenan talakawan wannan in magabatan sun raba kungiyoyi eh, magabatan sun yi imani da talakansu tare suke kenan dole hudda da ecowas da is ba ta na so ba ce e kana so ina so ta tilasta saboda kare hakkin talakawansu tunda duka sun ce hada-hadar da ake yi don su gina kasashen su ne kuma don talaka suke yi uh, suleiman idan aka yi la'akari da wasu bayanai da aka ringa shi a baya uh, kamar akwai kasashe da ke uh, gwada alamu ko yunkurin um, su fice daga ecowas su shiga ios ana misali ministan harkokin wajen togo ya wani furici mai kama da wannan sannan ana ganin yadda kamar shugaban sabon shugaban ghana ke mu'amala da eh, shugabannin waɗannan ƙasashe na ios har ma eh, rahotanni sun ce ya naɗa wani manzon musamman mai kula da harkokin ios ba ganin waɗannan ƙasashe watakila ios ɗinnan zata za ta iya jan hankulan sauran ƙasashe waɗanda kamar ba sa jin daɗin tafiyar da ake a sai da to to ko babu mamaki tunda eh, ios dai sojoji ne kuma shi ma kuwa sun tarihin togo mai ghana abin zai mamaki saboda ghana tana cikin kasa wanda a afirka ma ta yi huce bisa kan harkar tahiyar demokarasiya naɗa manzo eh, wanda zai zo shi kasashen ishd don a tattauna bisa kan hulɗoɗi tsakanin ko ita Ghana a matsayin ta na ƙasa da ƙasa kowace guda guda ko kuma da Ghana da sauran ƙasashe na harkokin is a turanci ake cewa cooperation eh, bilateral wannan amma ban na tsammani Eh, ghana tana iya komowa ta zo ta shiga cikin is muna so incin kanmu muna so mu zamana mun girku da kanmu sai ya zamana kuma kasashen namu matsalolin da gare su da abin da suka huskanta ya hi karhinsu da yawa eh, musamman harka irin ta tsaro frontier kinmu duka sha biyar tana da iyaka da Najeriya dole zancen tsaro he mun zo mun koma ni mun shi da Najeriya zancen kasuwanci ya mun zo mun shi da Najeriya zancen shigi da huci ta al'umma ya mun zo ni mun yi ta kenan dole ko ai da mai da sauran wancan kasashen amma sauran abubuwa dole ne an zo an zamana tun da kasar ce ake al'umma ce ake wa kuma dole ana samun matsaloli bisa kan shugabanni na kasashe wanda suke jagoranci a lokacin da Allah ya sa su ne suke yi mai amma abin muhimmanci dole adiba kasar kuma a adiba shi talaka menene zai ji ya biyo bisa kan ta yi shi ta yau da gobe misali guda wanda harkar tsaro ta sa suka shigo misali daga Najeriya ko daga Mali ko daga Burkina lalle Mali da Burkina yau tare muke da su. Wato 'yan gudun hijira? 'yan gudun hijira wanda suka shigo nan gurin wanda gare mu a jihar eh, Maradi ko a jihar Difa 'yan Najeriya suna da yawa. Akwai wanda suke tashi su zo su Nijar a musu magani mu akwai wanda suke tashi ko su je to ya ne za a yi dole ne sai an diba al'ummal sabida abubuwan su ta daidai. Yauwa Suleiman da Jafaru ku bari mu tsaida ku a nan saboda kurewar lokaci. Muna godiya da gudunmuwar da kuka bayar. Masauraro nan muke rufe shirin na yau. A madadin waɗannan zaratan 'yan jarida daga niger Suleiman Umaru Bura da Jahar Mamman, ni Suleiman Muni Barma da duka abokan aiki na muryar Amurka ke ce da ku sai wani shikon insha Allah. Tsangwama ko cin mutum yi ci in ba shi To madalla a gaida Suleiman Barma, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan saƙon. ku. Shin kuna neman labarai da ɗumi-ɗumi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata. Za ku iya bibiyar mu a kan lamba kamar haka. Alamar ƙarawa ɗaya wato plus one sai ku saka biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara zan sake maimaita lambar alamar karawa ɗaya biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara kada ku bari a barku a baya sashen hausa na murya amurka duniya a tafin hannu To wannan haka yake yanzu kuma lokacin da zamu kan muku kaɗan daga cikin wasu saƙonni da kuma masu kuke aiko mana ta imel. To saƙonmu na farko a yau ya fito daga wato Sama'ila Agnes Malam Fatori. Ya ce samun ragin farashin man fetur a matatan man dangote daga Naira 950 zuwa 890 wato samun ragin Naira 90 kan kowace lita. Mun fahimci cewa kasuwa ce kawai take yin halinta domin da zarar an samu faduwar darajar dala sai ka ji an fara rage farashin man fetur kuma mun san cewa ba lallai bane gidajen mai mallakin nnpcl da dillalan man fetur na ipman su rage farashin su a daidai wannan lokaci ba saƙonmu na gaba ya fito ne daga hassan dogon faci batsari daga jihar katsina ya fara da sallama ya ce muna fatan ci gaba da samun saukin rayuwa kamar yadda muke samu a yanzu muna samun sauƙi kan matsalar rashin tsaro muna samun sauƙi akan tsadar kayan abinci muna samun wutar lantarki akai-akai tsadar man fetur da kayan masarufi su ne muke fatan ganin su ma sun sako ƙasa mu dai ci gaba da addu'a kamar yadda muka saba insha Allahu komai tsanani sauƙi na zuwa saƙonmu na gaba ya fito ne daga shehu adamu da jau ya ce fatanmu shine farashin man fetur ya faɗi ƙasa warwas ba wai a rage sannan kuma a dawo a ƙara ba kamar yadda ake mana a najeriya to mun gode ƙarshen saƙonnin kenan to da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice shugaban ƙasar amurka donald trump ya sanya hannu kan umarnin zartarwa da ke ɗaura harajin kashi 25 cikin ɗari. kan kayayyakin da ake shigowa da su daga kasashen Canada da Mexico da kuma harajin kashi goma cikin ɗari na kayayyakin da ake shigowa da su daga China wanda zai fara aiki a ranar Talata mai zuwa a cewar fadar White House. Sakatariyar yaɗa labaran fadar White House Caroline Leavitt ta faɗa a yayin wani taron manema labarai a ranar Juma'a cewa Kanada da Mexico suna ba da damar shigar da muguwar kwayan nan ta fentanyl da ke kashe Amurkawa da kuma bakin haure ba bisa ka'ida ba zuwa kasar mu. Jiragen yakin Amurka sun kai hari kan kungiyar IS da ke Somaliya inda suka kai farmaki kan abin da jami'ai suka bayyana a matsayin tungar manyan jami'an kungiyar a yankin mai tsaunuka. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da kai farmakin na ranar Asabar a shafukan sada zumunta. yana mai bayyana lamarin da auna babban mai shirya kai hari na isis da sauran 'yan ta'adda da ya ɗauka kuma yake jagoranta yayin da firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu ke shirin yin tafiya zuwa washington don ganawa da shugaba donald trump kungiyar hamas ta sake sako karin wasu 'yan isra'ila da aka yi garkuwa da su ciki har da wani ba amurke ɗan asalin isra'ila bayan shafe kusan watanni sha shida a hannunsu sannan isra'ila ta sako fursunonin falasinawa da dama ana sa ran mataki na gaba na tsagaita wuta a gaza zai kasance cikin ajandar taron idan shugabannin biyu suka haɗu a ranar talata mai zuwa ana ci gaba da samun cece kuce kan wani kazamin hari da aka kai a wata makarantar kwana a suza wani birni a yankin kusk na kasar rasha da ke karkashin ikon ukraine tsawon watanni biyar rannar sojin ukraine ta bayar da rahoton mutuwar mutum hudu tare da jikkata wasu fiye da tamanin da aka ceto daga baraguzan ginin shugaban ƙasar ukraine zelensky ya ce harin wani hari ne da jiragen yakin rasha suka kai kan wata makaranta inda fararen hula ke fakewa da shirin ficewa to da masu sauraro da haka ne muka kakashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima dare za mu sake dawowa da wani sabon shiri na kallabi idan allah ya yarda Domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu sai a shafinmu na yanar gizo ta mu na voahausa.com. Yanzu kan amadadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma Fiona Nandudo Mai wadda ta haɗa tare da bada umarni har ma da mu na yau Mr. Santos. Daga nan birnin Washington DC, nisar fil hashin gumen nake cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.